ya za ka nauyaya ayyukanka ko yaya za ki nauyaya ayyukan mutum kowa yadda za a samu ya aiki mai nauyi wanda ta dalilin shi ya tsira lahira muna roƙo Allah ta tabaraka wa ta'ala ka samu tsira kamar yadda bayani ya riga ya gabata da yawa gwargwadon yadda mutum yake cin shekaru da yawa gwargwadon kuma yadda zai tunanin yaya za a yi abin da zai bunƙasa wannan shekarun na ganin ba mu manta ba mun sha kawo waɗannan maganganun ko je wani sai da yake tambaya ta sunan littafin ba bakon littafi ba ne riyadu salihin mun maimaita wa miraran wata tikraran riyadu salihin a ciki ne imamun nawawi a babi na goma sha biyu zuwa babi na sha uku shi babi na sha biyu ya yi magana a kan cewa babin da zai yi magana a kan mutumin da ya ci shekaru da yawa to ya kamata ya yi tunani yaya za a ya bunƙasa ayyukansa kuma da yawa saboda ya kusa tafiya babi na sha uku kuma sai ya ce to waɗannan abubuwa ne mutum zai yi da sauri waɗanda su kuma suna ba da lada da yawa lokacin gajere ne to amma ga ayyukan da in kai kuma su kuma za su ba da lada da yawa a cikin ɗan lokaci kaɗan to shi ne ya fara jiro su a cikin babin yana nan cikin riyadu salihin kuma dama babin malamin ai sai da ya ma littafin sa shimfiɗa tun farko don ya nuna littafi ne wanda zai jawo hankalin masu hankali ya ce inna lillahi ibadan futana tallaqu duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amal fiha sufuna wato Allah tabaraka wata'ala ala yana da wasu bayi masu hankali waɗanda suke da tunani sosai talla duniya sun saki duniya basu rungume ta suka rike ta bai da za ta halakar da su wa khaful fitana suka ji tsoron fitintunu nazaru fiha sun kalli duniyan da idon basira falamma alimu yayin da suka gano annaha laysat li hayyin watanan ita ba mazauni bane na dindindin ga duk wani mai rai ko ya zauna cikin ta komin daren dadewa sai ya bata ma ma talal layl fala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo to ba makawa wata rana gari sai ya waye wa mahma talal umr duk yadda shekaru suka yi tsawo fala budda min dukhulil qabri ba makawa wata rana sai an shiga kabari ya man bi dunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal fal mautu ya'ti fuja'atan wal qabru sunduqul amal ya kai wanda ya rudu da duniyar shi yake cikin rudu yace mutuwa tana zo ma ne sadda baka shirya ba shi kuma kabari shine akwatin aiki da an shiga an rufe kenan saboda haka kada mutum ya rudu da wannan abun nan kai rayuwa gwargwadon da Allah tabaraka ta'ala ya hore ma kai saboda haka yace waɗancan mutane masu hankali da suka gano duniya ba wurin zaman wani mai rai bane ja'alu halujatan sai suka sanya ta ta zama kaman wani rafi ne wa ja'alu salihal a'mal fiha sufuna suka sanya kyawawan ayyukansu su zama su ne kaman kwale-kwalen da za su hau su tsallaka ta kawai na haka duniya a hau a tsallaka a samu abin da za a hau don a tsallaka ta idan mutum bai da abin hawa aka zo ranar tafiyan nan wallahi mutum zai sha mamaki aka ce idan mar'u lam yalbas libasan min tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya ya ce idan mutum ba ya samu rufin asiri ba ne ta hanyar yi ma Allah biyayya idan mar'ul lam yalbas libasan min tuqa idan mutum ba ya sanya wata riga ba ce ta kariya ta tsoron Allah ta kallaba uryanan sai ya ta zagayawa cikin mutane tsirara yana yawo shi bai sani ba tsirara yake yawo walau na kasiyan ko da ya sa kaya irin wannan na ma'ana hissan na kayan da ake sawa saboda haka wa khairu libasil mar'i mafi alkhairin kayan da mutum zai sanya shine ta'atu rabbihi ya zama mutum ya samu kanshi yana cikin masu yi ma biyayya idan ka auna da safe daga zuwa ranar Allah ya taimake ka kayi wasu abubuwa ka gode ma Allah in Allah bai so ka ba zai bari kai ba dan in Allah bai son ka bai yadda kai abin da yake so abadan saboda haka wa khairu libasul ta'atu rabbihi wala khaira fi man kana lillahi asiya babu wani alkhairi ga wanda kullum aikin shi kawai sabon Allah ko wadda kullun sabon Allah ne aikin ta ba alkhairi tare da mutumin da zai wayi gari ya tashi ya wuni yana sabon Allah babu alkhairi a cikin wannan mutum ya sa wannan hukunci saboda haka wannan littafi yana da gayatu ahammiya ba wuya yake da shi ba wajen a karanta wuyar shi shine wajen a aikin yanzu da zan koma ba in tambayi dan barno ko kuma din da yaki zuwa kwana biyu ba yau ya zo ba gashi nan mun kama shi kuma lafiyar shi lau lafiyar shi lau kin zuwa yi baka nan a ina kana nan ka dawo daga ina to ai kwana ɗaya kenan baka nan je kana nan abinda sai da wani ya taso har an gama karatun ya samu ya ce dan borno na nan na gan shi a to abin zai boyi ne ina tashi daga nan wani ya tarbancan ya ce kada ma ku damu ko dan borno bai da lafiya lafiyar shi lau na gan shi na dan borno na la zama shi kin zuwa yi to Allah Allah ya dawo lafiya ba Allah sani to mun taho wurinka menene addan da muka karanta wannan littafin wanda aka ce kowa ya iya dan za a kwanta bacci aka ce ka yi saboda ma'auni yayi nauyi yawa dudu kai kullun yawa dudu ne addan da an ce adda sai ka ce yawa dudu yau ka baro can kuma <laughs> la ilaha ina ni dai nike kan kujera ma eh eh eh an wata kuma sai ka tsallako nan to ya wadudu ita ce aka ce za a kwanta bacci ka yi kun yi mitin kai da shi wata guda ku yi ku iya yawa ko ya za ku koya wasu su wasu mutane su jira ku wata guda sannan ku zo koya wasu <laughs> hmm? a ni addan da za in za ka kwanta bacci aka ce ya wadudu ba in za ka kwanta bacci aka ce ka karanta ba ko ina ne in ka samu damuwa aka ce ka yi wannan ko cewa aka in zaka kwanta bacci aka ba da wajibul manzil ai so ake a tuna saboda littafin ai ya dade haje to yanzu aka ce in zaka kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mafi yawancin lokaci in zai kwanta bacci kuma sai yayi adda muka ba kan mu aiki nan cewa kowa ya haddato ta ya rika yi shi ma zai kwanta bacci yayi to shine ita ce ake so yanzu ka tuno bismillah ko kai ko dan barno kaji Abuja Abuja kwace karatu suke eh to wai wannan yanzu ai duk abin maganan baka zo ba yanzu wannan adda za ka yi ko ko ita abuja in ka je can sai ta kwace addarka <laughs> to wuje malam sani zagaro aljihu take to bismillah bai ta ce ba to wace kake yi in ka je kwance in ka je kwance eh ko oh, kawai kai kwance ka haka nan kai muke saurare kawai <laughs> to a kaga ga barista da zai tuna ma to ka faɗi mu ji barista ka faɗi ka gaya mai au ina ce ma ɗan barnan kake tuna ma to aiki dai ya kwana jiya ba fa jiya ba ne tuntuni aka yi kafin a tafi can hutun azumi a littafin ya daɗe ne shi yasa ake so a tuno a da ita ce kuma wajibul manzil aka bada aka ce a ji a karanta a gida kowa ya je ta karantawa tun farko farkon littafi shafi na shida mhm. na. a ni a nawa shafi na shida ne na'am to to ga ta can to karanta <laughs> shi ba rusa <laughs> ai daga za da shi za rika da yana biyawa shi ba ta da tare kuke magana wuri zaman kuɗi ai bai kamata a rika tsallake shi ba shi ma na cikin dattijan da ake so ya hadda a yi shi ke nan ba mhm. cewa muka yi lokacin gashi nan ku duba can baya saboda a tuna sosai saboda wasu لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ متجعه من manzon Allah sallallahu ya kasance idan ya zo wurin kwanciyarsa da daddare zai kwanta sa'alallah azza wa jalla an yathqula mizanahu yakan roki Allah tabaraka wa ta'ala an yuthaqqila nema mizanahu ya nauyaya masa wato ya sa ma'auninsa ya nauyi haithu rawa abul azhar al-anmari yayin da wani da ake ce ma abul azhar al'anmari ya ruwaito cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idha akhadha matja'ahu min al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk yayin da ya riki wurin kwanciyarsa zai kwanta da daddare qala bismillah wada'tu jambi allahumma ighfirli dhanbi wakhsa shaytani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fin nadiyil a'la wannan addu'a tana da gayatu ahammiya a lokacin har da na bada sata ansa na ce idan baka iya haddacewa sa wayar ka ka ɗauki wurin wayan nan kullum ana tare da ita ko kwanciya bacci aka je ko falo kamar tota sai ka dawo ka ɗauka mutum zai tashi zai tafi ɗaki sai ya rungume ta kamar jaririya in ya koma ta juya nan ya juya nan ya juyo da ya taɓa ya juya nan a ko mantuwa yi mata suna iya manta jariri inda yayin shi gida su ce mu je kawai ba komai sai an da amma suka manto waya sai an koma an dauko ta ko ba haka bane kai ma za ka yi tafiya mai nisa in ka manta ta inda dai ba wanda zai kawo ma sai ka dawo ka dauka har na tafi na yi mantuwa saboda muhimmancin ta wurin mu yanzu to ba fata ne laifi bane amma ci gaba da amfani da ita mana ka musuluntar da ita ma sosai ya zama na akwai kayanka kamar yadda ka san da fayil ko da yare yanzu ita ce fayil ɗinka don abin da ka samu muhimmi sa sha ciki in kana nema sai ka lalubo daga wurin ka karanta ba shikenan ba ka zo kwanciya sai ka nemo inda ka aje wannan dan kawai ka buɗe ta ka karanta shikenan ko ba za ka iya haddacewa ba akwai wanda shekarun su yanzu ba za su iya haddacewa ba gaskiya mun sani to amma abu kaɗan kaɗan kaɗan sai kai ta sawa a ciki in ka sa mai fayil ɗin duk inda ka zo in addu'an kaza ne sai ka suna ka sa in ka tashi kawai za ka yi sai ka lalubo wurin kawai ka karanta sai ka rufe ka aje shikenan ka gama amma babu abun nan dan kuma babu ka sai littafi dan karami ka rika sa aljihu duk abin da ka zo irin wannan ka kwafa ka sa aljuhun ka ka rubuta ba fa yadda za a samu haka na banza abu a samai kowane ka same haka nan gara basa kuɗi ma baka same su a banza balle irin wannan to saboda haka waɗannan shine abin da aka ce to kuma abin da za a lura in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addan yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana tawassul ya Allah na aje bangaren na zuwa gare ka ya Allah ka gafarta man zunubanka zunubina bayan kuma shi an ce an ma ga in ma akwai zunubin ma an gafarta mai wanda ya yi da da wanda ma bai yi ba to kuma mufa sannan kuma waksa shaitani ka tare shaidan din nan shaidan din da zai iya zuwa zuga ni ya sa wani abu ka dankwafe shi ya zama bai da iko a kai kaina ufukkar hani sannan duk wani abu na nauyi na bashi ko na wani abu ka kwance man shi ya zama ba na ba wani mai bi na wani nauyi wa thaqqil mizani ka nauyaya ma'auni na ya zama ma'auni na ranar lahira ya nauyi ku duba fa manzon Allah ke roƙon wannan wanda manzon Allah in an je lahira har sai ya ceci wasu ma shi zai ceci wasu amma yana roƙon Allah ya sa aunin sa ya nauyi waj'alni fi nadil ala sannan kuma ka sanya ni cikin nagartattun bayinka da ke sama abun nan ba ku duba nan har sai da muka karanta sharhin nan cewa an faɗi waɗannan nadil ala ana nufin al mala'ikati sune daga cikin mala'iku masu daraja na sama a sashi a ciki saboda haka wannan yana da gayatu ahammiya mun tuna ne saboda a tuna kada manta babban abun na sha gaya muku ba fa karatun kawai ai ta karanta ne mu mu. a'a a gane a rike kuma ai aiki shine babban abu shafi na nawa muke ashirin da nawa ashe ma haccan abun nan mun wuce mun wuce ku yanzu shafi na ashirin da hudu a ashirin da hudu subhanallah ashe aiki ya komo baya ni na ce ma ku ne gaba ashirin da dal kenan ko daga cikin abubuwan da suke sa ma'auni yayi nauyi ake jero su waɗanda ake abun nan ba shine aka ce wa minha qawlu shahadatayn bi ikhlasin mutum ya rika faɗin kalmar shahada kuma ya zama da gaske ke faɗin su kalmar shahada yawan faɗinta yana da gayatu ahammiya mun karanta a nan wurin cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da zai bar duniya sai ya kira ɗan shi zai mai wasiya ya ce zan bar duniya zan ma wasiya da abubuwa guda biyu ka tabbatar kana aikata su ko da yaushe abubuwa biyu ka nisance su su kuma kwata-kwata ya ce ka yawaita faɗin la ilaha illallah domin la ilaha illallah da za a ɗauki duk abin da ke cikin sama da ƙasa a sa a ma'auni ita kuma a ɗauko ta a sa a ma'auni to da sai ta rinjaye su saboda aka kalmar faɗin la ilaha illallah tana da matuƙar daraja ka yawaita faɗinta kuma yana jin ko jiya sai da muka yi magana aka ce shaidan ya ce yana halakar da mutane su kuma mutane suna rama suna halakar da shi shi ya halakar da su wajen saba ma Allah su kuma su halakar da shi wajen yawan faɗin la ilaha illallah da kuma istighfari ya ce idan ya ga suna ta yin haka nan sai yaudare su ya zo ya nuna masu cewa ai suna da ayyukan lada da yawa suna da alheri da yawa sai su bari shi kuma daga nan ya mamaye su saboda haka yawan faɗin la ilaha illallah yana ɓata ma shaidan bai so saboda ya san babban al'amari ne faɗin la ilaha illallah idan mutum yana faɗin la ilaha illallah da manufa mai kyau to wannan alama ce ta mutum zai tsira a lahira muna roƙon Allah ka samu tsira na taɓa ba ku labari nan cewa usman bin Affan radiyallahu an wata rana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ma duka sai aka ce ya zo zai wuce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sai ya zo ya ga Uthman bin Affan ya mai sallama ya mai sallama ya mai sallama bai ansa ba sai ya wuce ya je ya samu sayyidina Abubakar ya ce kaga abin da nake tsoro ya faru ko kaga yanzu har za fara samun sabani tsakanin mu daga barin manzon Allah duniya na yi ma Uthman bin Affan sallama har so uku bai amsa man ba ya ce zo mu je sai kamo hannun shi suka dawo wurin Uthman bin Affan ya ce ga ɗan uwanka Umar ya ce ya yi ma sallama har su uku baka amsa ba miye zafi ya Uthman miye sa ya ce gaskiya ni ban ji shi ba ya ce kaji ya ce gaskiya ban ji ba ya ce kaji sai sai na abokar ya ce kai Uthman bai ji ba in ya ji ba zai ce bai ji ba baya ƙarya sau da haka bai ji ba to amma ya Uthman menene ya yi zafi haka har ai ma sallama har su uku baka ji ba kana ta tunani in dai tunani kake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na san akwai shi to hakuri ne kawai zamu ya ce ba wanda yafi fi ni zama tare da shi amma yau mun rabu na hakura abinda kawai zamu yi mu dage mu aikata abinda ya rayu muka rayu tare da shi da abin da ya mu akai har mu tafi mu haɗu da shi sai ce gaskiya ne akwai wannan amma shi ba ma wannan din ya tuno ba ma wanda ya fi bata masa rai shine zaman da ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan shekaru da kusanci amma ya yi sakaki guda ɗaya ya ce menene sakakin da kai ya ce shi ne ban tambaye shi mafi ƙarancin kalman da mutum zai faɗi ba a cikin al'umman nan tashi ya tsira a lahira menene wani abu da wani zai riƙe a cikin al'umman nan Allah ya taimake shi ya tsira lahira mafi ƙarancin kalman da zai faɗi ya ce kwantar da hankalinka na tambayo mana shi ce wata rana muna tare da shi sai na tambaye shi na ce ya rasulallah menene mafi karancin abin da mutum zai rike a cikin al'umman nan ya zama ya tsira a lahira sai ya ce kalman nan da na ba baffa na na ta fama da baffa na bai riƙe ba bai yi ba to ita ce duk wanda ya rike ta ya tsira shine duk mutumin da ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah wato shikenan ya gama khalisan min kalbihi tsantsa daga zuciyar shi babu wani shakka babu wani tantama to wannan ya tsira a lahira saboda haka faɗin kalmar la ilaha illallah tana da gayatu ahammiya kuma tana da gayatu daraja ya fito ko saboda haka wannan shine abin da ake so a yi magana ina ne na haka idan wannan mutum ya yawaita shi ya gaya manu alaihi salam wai me yasa ne sai ina magana gaba gaba sai ku ta fita ne mi kuke waya fa kuke fita kuna yi ina sane ba wadda ta fara wucewa sai na yanzu ana cewa kalman da aka maimakon mutum ya tsaya in gama faɗin kalman sai ya fita sai fita fitsari kuke ji daga shigo ku yanzu daga yanzu ku tare can duk wanda ya shigo bai ƙara fita a kuma waya fa kuke ansa ina sane fa duk wanda ta tashi zungui zungui ta fita waya fa ta je to yanzu wannan ta isa ta je bayi ta dawo in bayi ne a'a kullum da sai kun ji an yi faɗa da ku kuma wasu daga wani wuri su ta bugowa suna can in yi haƙuri ko maza ko mata ya kamata idan aka ɗauko gaba a karatu aka ce akwai abu uku to sai ka tsaya sai ka ji uku in an gama za a fita wani wuri to in kana da wata bukata ta zama dole sai ka fita amma an ce abu uku an faɗi ɗaya mutum ya tashi ya fita kuma da zai dawo in tsare shi in ce to to faɗi biyun ba sai ce an mai rashin mutunci an kunya tashi ba kuma in dai makaranta ka zo ba a ɗauko gaba abu ba a gama ba sai ka tashi lokacin ka fita ina ka ce abu guda uku ne sai ka tsaya ka ji na guda uku ɗaya biyu uku to an gama za a yi wata magana in larura ta kama dole sai kai sauri ka fita sai ka dawo kafin kuma a ƙara faɗin wani abu a ce guda kaza amma an faɗi ɗaya ka tashi ka fita to ni kuma idan na tare ka in ka dawo fa na ce to faɗi na biyu da na uku sai yaya daga nan wannan fa muna faɗa ne don makaranta mutum ya zo shi fa karatun nan ko da mutum ɗaya ana iya yi so saboda haka in ka ba abin da kake yi daga gida ko kika ba abin da kike daga gida kika taho to sai mutum ya ba da komi nashi kawai abin da ya kawo shi nan shi zai yi amma wasu da yawa nan na san su matan nan da kake ganin suna zungu zungu waya fa suke yi da haka mu kalli waɗannan abubuwan idan ya ce ga waɗannan sai kullum mutum ya zo bai so a yi faɗa da shi amma sai an yi faɗa abu biyu annabi nuhu ya ce ka riƙe su ka riƙa yi na ɗaya shine muke ta magana yawan la illallah na biyu ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdi ka yawaita yin wannan ya ce wannan shine tasbihin dukkan halittu gaba ɗaya da masu baki da marasa baki ya ce kuma bayan nan da shi ne ake azurta bayi gaba ɗaya a nan ƙarƙashin shi bayi ke ci in ka ci in ka sha in ka samu in ka yi kaza duk a ƙarƙashin tasbihin nan ne abin da ya sa ba mu daina samu ba saboda ko mu ba mu yi ba wasu na yi dalilin su sai mu ci arzikinsu su sun yi sun yi da yawa so sai a raba in an zo raban sai a san mu inda ma dan mu ne kamar yanzu ma ƙarshen ta ma da ba an naɗe ƙasan ba ma gaba ɗaya kullum kai ta karatu kai ta karatu ai ta gaya ma mutane in ka zo ka ji abu sabo yanzu jiya nan da ne karatu na faɗi wani da aka yi maganan mamansa aka ce ya je maka ba jiya ba ne ne magana nake cewa wani ya je maka ya rike kafan mahaifiyarsa yana ta cewa ta gafarta mai ya ta ce ba za ta gafarta ba ina fita wani ya biyo ni dama ranar nan ma sai da wani ya biyo ni wasu abin kyalis kawai nake yi saboda sun ma yawa baya da za ka yi ya ce akwai wanda ya sani yanzu ya yi gidan shi mai kyau sai da ya gama gidan nan tsaf iyalin shi suka tare sannan kawai sai ya ce to bari kuma a gyara ɗakin mama sai aka je ɗakin mama kuma aka ce za a yi mata tsantsareren tiles da broken tiles na broken waɗannan da aka yi aikin gidan shi suka faffalce sai ya tattara su ya tattara su ya tattara su da broken din nan wane ne malam sani baka san broken tiles ba to ba broken turanci ba yauwa malam sani da aka gama gidan shi aka gama aikace-aikacen da za aka gama komi shi suka tare da nashi iyalin to broken tiles inda suka rage sai ya ce to yanzu kuma aiki ya koma ɗakin mama ita kuma ba da a mata gyara ita ma da broken tiles a gyara nata ɗaki a sa mata broken tiles a gyara ɗakinta da bayinta da broken tiles kuma an kyautata ma mama sosai to kaji shi kuma wani ya ce yayan shi jiya fa ne jiya jiyan nan shi na jiya wannan jiya ne ya ce yayan shi ya auri wata mata yana da wata ya auri wata sai ya koma kuma daga ya fara sati biyu kenan da ya auren aka fara tsiya shi da ita sai baban shi a matsayin shi na baba da shi kanan shi ko da wane ne kuma dai na manta suka tashi suka je gidan su yi mai fada da aka fara mai magana ya ce duba duba ni fa ba za a zo gidana ba bata man rai tashi ku fita baban ya ce kai ni ne fa ya ce na a na san kai ne tashi kawai ku fita man daga gida ka zo gida na ka bata man rai jiya jiye ya gaya man ya ce tare da shi aka je shi ne kanan wanshi ya ce ma baban duba ku zo gida na ku shiga ma nan ku bata man rai tashi fita man daga gida ce kai ni ne ni ne ya ce a ah, ina sani kai ne amma tashi ku fita baban ya fita kuka tun daga shekaran jiyan dai sadda aka yi shekaran zuwa jiya ya ce baban na nan na ta kuka to kun sun aka mu kawai mun riga mun kai iya wuya ko ina mun kai iya wuya na to ni dai na rasa ma wannan masifin to kun dai ji to ba nan nan dai muka yi magana mun yi magana shi ma wancan ma ai gara shi ma to gara za mu ce koya za mu ce oho mun dai gaya maku wanda ya gina gidan shi gidan sama ne ya yi ma haɗaɗɗen gidan sama suka tare da shi da iyalin nashi da 'ya'yan shi maman shi kuma aka je aka yi mata odan wata special container aka kai ta can bayan gida ita kuma aka sa ta container saboda in ta shiga gidan nan za ta ɓata shi wallahi jama'a ku daina kalla nan kuna gani abin dariya ba fa muna maimaita maganar nan bane dan muna jin dadin ta muna maimaita ta ne a matsayin masifar wannan da muka samu kan ma ciki mahaifiyar da ta haifi mutum ya zauna kanta yana karami ba abin da bai yi amma yanzu shi abin da yake kallo ya sa ta a cikin gida za ta bata gidan saboda kai kai ta kwantena bayan gida wani tsoro yake baya ma so a ga mahaifinsa ko a ga mahaifiyarsa a gan shi a ce yau ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa wallahi bai so saboda nadama yake da ya fito daga nan ya zama na wannan shine sanadin shi shi bai son haka nan in mahaifiyarsa ce wannan da ta zama ita ce sanadin shi bai so yanzu a da zai iya burki ɗaya ta yi rufe ta wallahi da wasu sun rufe su da yawa saboda ka a rika ganin su ana ca su suka haife su to ka gaya mai yadda za a yi wannan ya tunanin ma wani aiki ma mutum zai to wannan ya wani aiki to ni bi na ake duk yawanci mutane na ta jin wannan labarin in kana faɗi sai su ta mamakin ya akai kai kaman ni fa zaune nake da na zo nan da safe ban je ko gate ba nan ina zaunan na ake tadda ni wani ma ba wai in gani ta bututu ko wani abu ba gara ma wanda na gaya muku ji a bututu amma wani life ake gaya man a zuwa sama a ce man kaza amma wani shi sai yana wani wuri ya samu karatun maimakon ma ya kalli yanzu akwai wanda kwanaki ne maganan abun nan farko abin da ya fara da ne maganan mai kajin nan wai maimakon ya ji ne ne a cikin abun da ne maganan kuma inda aka ce akuya ta kai sadaka wai shi sai ta tsaya tambaya wai wai na gari ne ina ruwanka da gari tun daga abin da ya faru kuma abin nan waƙi ne wanda na ce ya ce an cinye kaji shi ba wani wuri ba ne nan ya tarban a waje na fita karatu ya ce ya auro masifa ya ce wallahi malam na auro masifa na ce ya kuma za ka yi aure sati biyu ka ce ka auro masifa mu da muke so ka ce ka auro daɗi kana ta jin daɗi ana zaune lafiya lau ya ce ina ya ce ai shi wallahi ya auro jarabawa ya auro masifa saboda ya sau kaji biyu manya-manya yana fita kawai ya shiga ya aje kaji ya shiga ɗaki ya yi sallah na fila raka biyu ya cire babban riga ya sagale ya dawo ya duba ya gaba kaji ya ce ina kajin ta ce na cinye kaji sai kashi ta cinye to shi wannan ai kaga zuwa ya ma ya gaya man cewa ga shiga ga abin da ya sami na ce to sai dai kai hakuri Allah so ta cinye kajin cikin minti ce wallahi malam kajin nan ta cinye su ba saura sai suwa. kuma na tambaye ta nace ina kaji na ji wata murya ta ce na cinye nace inna lillahi ka gani na zaune aka bani aka gaya min sa wata rana wani abin ka ji shi sabo inda hali ma sai ka ce wanda abin ya faru da shi ya tashi ya faɗi saboda mutane su ji kai tsaye su san ga abin nan kai tsaye mubasharatan kenan kamar labari ne labari ne mubashar live story gashi ne ya zo to to amma wani in ka ce zo ya faɗin gaban ku kuma ba zai iya ba sai bi ni kawai ya gaya min ya tsaida ni wani ya tsaida ni wani ya bi ni har cikin ofis ya gaya ya ce wallahi malam kaji kaji aikace gashi gashi abin da ya faru jiya shekaran jiya na koma gida wani ya kira ni ya ce saboda munasaban ana maganan kyautata ma iyaye ya ce akwai wani yaro a unguwarsu ya faɗi unguwan a nan garin ya ce a nan yake yaron nan kawai ya kwana biyu baya nan sati ɗaya kenan yanzu ya sati ya kwana biyu baya nan da kwana biyu baya nan kawai aka yi ta neman shi aka yi ta neman shi can sai kawai ya yi waya ya ce kidnappers ne suka kama shi suka tafi da shi sai da suka kai shi hanya abuja sai suka tsaya ko menene na dai manta abin da ya ce sai kawai sai sai suka basu da shi da mutum ɗaya a cikin mota wanda zai tsare shi a cikin mota sai da suka tafi sai ya ce mashi eh, za ka bani dubu ɗari biyar ni in sake ka ka gudu kawai na sayan da zamu yi baka inda za ka samun kuɗi in fa baka samun ba abin nan ne ka yadda ya ce shi bai da ba inda zai samu dubu ɗari biyar suka yi ta ce ciniki ciniki haka kai dubu ɗari da hamsin shine da ya kai dubu ɗari da hamsin ya ce wai sai ya kira wani yaro wanda ya sani yana pos ɗin nan ya ce mashi dan allah gashi gashi gashi an kama shi amma gashi nan sun yi daidai za a kai ya tura mu abun nan ɗin dubu ɗari da hamsin saboda haka da Allah ya taimake shi ya tura mai ya ce shi bai da wannan kuɗin ya ce a ji a samu wani aka dai ce an samu dubu ɗari da hamsin an tura mai shi ne aka sakai ya dawo ashe so yake hanshi dubu ɗari da hamsin wurin baban shi ya biya wannan kuɗin da ya ce an tura mai shi nan kawai ya zo yi ma baban shi magana baban shi ya ce ni kam na daga dubu ɗari da hamsin ai shi yanzu ni ta kannan ku nike ni ritayari ne ta kannan ku ma nike yadda za su ce da za su biya kuɗin makaranta to shine kawai sai ya ƙara komawa ya je wata murya ya ce to ɗan kafawa ne mun zo ma mu kama ka ne kai kanka amma yanzu da ba haka ba muna nan ɗanka yanzu a masallacin juma'a muna nan mun gan shi za mu facaf kai dole fa sai an bada dubu ɗari da hamsin ɗin nan da ya ce abin nan a bada domin in ba haka nan ba za mu kama shi shi saboda kuɗin aka yi dai ta turanci to da ƙarshe dai yanzu aka dawo aka kama shi baban da aka dawo da muryan aka sa aka ce ka ji muryan da to mutum da ɗan shi da ya saurari muryan nan sosai <laughs> ya ji duk wayan da aka yi aka canza murya aka canza murya ya ce to ya san mai muryan nan ka san mai muryan da ya ce ya san mai muryan <laughs> aka ce to ga mana kowa da ya ce da yan sanda kawai shi ke ce a wai muryan nan ya san shi kawai a bari kawai ya san yadda za a yi aka ja ka damko shi <laughs> damko mai muryan mai murya dan shi ne ke muryoyi daban-daban a bashi kuɗi a bashi dubu ɗari da hamsin baban sa ya biya dubu ɗari da hamsin to kaga wannan ba maganan wai a ce wai maganan wai ko a kyautata shi yanzu nashi ma ake so a ansa a haɗa baki da ɗan to in ba wannan ba duk da ma wannan ya riga wasu tun da wasu su sun ma kama baban sun kai daji sun nemi a basu kuɗin ba basu ba sun kashe ma baban kuma wai yan uwan shi ne za su ba da kuɗi ka ji ka haifi 'ya'ya wai su 'ya'yan ne za su yi kidnapping ɗin kawai kuma suna neman 'yan uwanka su da suka san daɗin 'yan uwantaka kenan su kawo kuɗi a sako ka 'ya'yanka su ba su san matsayinka ba fala haula wala quwwata illa billah to waɗannan su ne masifu kala kala ga sunan ana ta ji iri iri duk kullun za a faɗe su amma mutane na ganin abun nan ne ai mu da mu dan damta mu ne da mun shiga uku saboda haka dai shi annabi nuhu ya gaya ma ɗan shi kada ya mance inda nike. ga abin da za ka yawaita yi mabuɗin alkhairi ne na duniya da na lahira la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi yace da ita ake azurta kowa kai ta yinta ka yawaita ta ka sha mamaki to sai yace abu biyu kuma ka kiyaye su ka kiyaye girman kai ka kiyaye shirka shikenan waɗannan su salabiyat kenan wanda ba a so waɗancan ijabiyat ana nema ka yi waɗannan ba a so ka yi ka tsare su kuma ka gani sau da haka waɗannan su ne da haka dole ne mutum ya samu abin nan su. don haka wannan mu dawo littafin kalmar shahada tana da gayatu ahammiya tana da kuma darajar mutum ya yi ta yi da yawa ka riƙa yi karanci a rana baka samu kai sau ɗari kuma ma baka samu ba mun gaya ma yadda za a na malam sani wannan bari mu koma kundin malam sani ya ce in ka kasa ka ce la ilaha illallahu adada ridahu la ilaha illallahu zinata arshihi la ilaha illallah adada mala'ikatihi la ilaha illallahu adada khalqihi la ilaha illallahu mil a fi mil'a samawatihi la ilaha illallahu mil a ardihi la ilaha illallahu illallah mil'a ma bainahuma ko kuma ka ce kamar yadda Sheikh bin Bas da shi da Sheikh Salul Uthaymin rahimahumullah suka ce idan ka zo akwai wani askar da za ka yi ya haɗa kowane irin askar da za ka yi in kai wannan da safe ko kai wannan da yamma ka gama duk da magana askar da zaka abin nan ba ka ce la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama a ba shi ba daga nan ba alhamdulillah subhanallah aka fara cewa subhanallahi adada ma khalaqa Allahu fis sama subhanallah adada ma khalaqa Allahu fil ardi subhanallahi adada ma bainahuma subhanallahi adada ma huwa khaliq ka gama daya sai ka dawo alhamdulillah adada ma khalaqa Allahu fis sama alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard alhamdulillah adada ma bainahuma alhamdulillah adada ma huwa khaliq sai ka aji sai ka ƙara ɗauka la ilaha illallah adada ma khalaqa Allahu fis sama la ilaha illallah adada ma khalaqa Allahu fil ard la ilaha illallah adada ma bainahuma la ilaha illallah adada ma huwa khaliq sai ka ce la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa Allahu fis sama la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa Allahu fil ard la haula wala quwwata illa billah adada ma ma bainahuma la ilaha illa Allah la haula wala quwwata illa billah adada ma huwa khaliq sai la ilaha illa Allah ko nayi la ilaha illa Allah adada ma huwa adada ma adada ma khalaqa Allahu fis sama' la ilaha illallah adada ma khalaqa Allah fil ard la ilaha illallah adada ma bainahuma la ilaha illallah adada ma huwa khaliq Allahu akbar nayi shi Allahu akbar adada ma khalaqa Allah fis Allahu akbar adada ma khalaqa Allah fil Allahu akbar adada ma bainahuma Allahu akbar adada ma huwa khaliq yace ko ina rannan ka tare wani ya ce idan tasbihi ne baka yi ba baka jinjina ma Allah ba to karanto fa subhanallahi hina tumsuna wa ma tusbihun ha eh? ban ji ba subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahu walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون يتي wannan suratu rum ko idan ka faɗi wannan abun abin da yace duk abin da Allah yake so ka mai na jinjina in karanta waɗannan ayoyin da safe karanta da yamma ka gama sai kuma wajen wajen godiya shi kuma sai ka ce Allahumma ma amsa inda yamma ne inda safe ne ka ce Allahumma ma asbaha sai ka ce Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakash aka ce ka gama godiya duk godiyar da ake so kai kai waɗannan dukansu saboda a dunkule ma aiki ne ka samu abun mai yawa a cikin lokaci kaɗan to sannan kuma kwanaki da ku kafin a tafi hutun nan muka faɗi wani aka ce shi ka koya ka koya ma 'ya'yanka ka ce wannan alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil'a ma khalaqa ko alhamdulillahi mil'a ma fis samawati wal ard a adada ma fis samawati wal ard alhamdulillahi mil'a ma fis samawati wal ard alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu alhamdulillah adada kulli shay alhamdulillah mil a kulli shay sai ka dawo subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fis samawati wal ard subhanallahi adada mil'a ma fis samawati wal ard subhanallahi adada ma asa kitabu subhanallahi mil'a ma asa kitabu subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay dan barno yi wannan ina abokinka barista to ita ka? na'am ta yi practice to practice tintini ba a yi tun da aka yi wancan kare yanzu wajen wata hudu zanne kuke ba ku yin komi <laughs> eh kuskure ne wajen rubutawa na gan shi amma ina ka tono cikin littafin shi wannan littafin ko wancan ɗin ba sa ba ne amma ya kamata ya zama akwai mil'a na gani na gan shi da muka koma can baya da aka ɗauko abin babu mil'a ya kamata akwai mil'a a ciki in ka lura da bayan sauran ya sa masu ina ganin wajen rubutu ne bai sa bai sa mil'a ba ya kamata akwai mil'a shi ma liƙe da shi na lura da haka nan gaskiya ne akwai an tsallake shi ne amma in ka koma cikin wabilu sayyib ka gan shi a cikin wurin zaka ga akwai mil'a jiki na lura da wannan abu sosai na'am ya fito ko an ba da aiki ne baya yiwuwa ka ce baka da aikin yi a gida sai dai ka ƙi akwai ayyuka da yawa na <laughs> to mu tafi dai eh, wannan aka ce eh, bi ikhlasin li hadisi sahibil bitaqa saboda hadisin nan da ya magana wanda za a bashi kati ya sa a wuya ko mai kati ranar lahira sabiqat dhikri wanda ya riga ya gabata qala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala mu'allaqan ala hadis alhadith ibnu ya yi magana yana ƙarin bayani akan wannan hadisi yace hadha halu man qalaha bi ikhlasi duka wannan magana la ilaha illallah shine wanda ya faɗe ta da ikhlasi wa sidqin da gaskiya kama qalaha hadha shakhsu kamar yadda shi wannan mutumin ya faɗi kun ga ta amfane ne saboda da gaske yake shi ma bai san ma za ta amfane ba wa illa fa'alul kaba'ir in ko ba haka ba masu sabo wanda suke masu zunubi alladhina dakhalun nar wanda suka shiga wuta kulluhum kanu yaquluna ai dukan suna faɗi amma saboda ba da gaske suke ba bata amfane su ba ya fito ko yaquluna la ilaha illallah wa lam yatarajjah qawluhum ala sayyi'atihim amma ga maganan nan tasu bata rinjaye miyagun ayyukan su ba kama tarajjaha qawla sahibi bitaqa kama yanda na mai katin nan na shirin jaya kenan wannan ya nuna bambanci shi wancan da gaske yake su kuma ba da gaske suke ba ya fito ko yana an gane wani na abi radiyallahu an an samo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda kala qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama kalbun yatifu bi wato wani kare wata rana ya zo yana zagaye wata rijiya rijiya mai wanda aka kewaye wuyan ta din ita ake ce marakiyya ay yahumu bi bi'rin ai yana kewaye wata rijiya kana yaqtuluhu al-atashu kishruwa ta kusa kashe shi hu baghi sai ga min bagaya bani isra'il sai wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila suka ga karen nan fa naza'at muqaha sai ta cire takalmin fa hu ta shayar da wannan karen fa ghafara laha bihi sai Allah ya gafarta mata dalilin wannan kaga wannan yana nuna ikhlasi ba karami abu bane in kai abu saboda Allah dan karami ne ake gani sai zama babba saboda kaga kenan wannan muhallu shahid shine wannan aikin nata to haka kuma kalman shahada mutum yana ganin kaman bata da yawa bata da wuyar faɗi duk yadda ake ganin ta bata da wuyar faɗin nan in mutum ya zo mutuwan Allah bai so ba zai iya faɗi ba sannan kuma duk yadda ake ganin ta kaman bata da yawa in mutum ya faɗe ta da kyautatawa za ta iya yin dalilin tsirar shi ya fito ko wa qala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala hadhihi saqatil qalba bi imanin khalisun kun gani ko wannan matan ta shayar da karen ne da imani tsantsa fa ghafara laha Allah ya gafarta mata wa illa fa laysa kullu man saqat kalban yughfaru laha in baka haka ba ai ba duk wanda ta shayar da karen ne za a gafarta mawa ba wani ya shayar ma shi ma ba zai masa mu komai ba zama dan Allah bane qala ibnu tayyib ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala kalaman ay jamilan an ahammiyati iktirani mahabbatillahi azza wa jalla bil qalbi ma qawli kalimati tauhidi bil lisan ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya faɗi magana wadda take mai kyau a kan game da mahimmancin haɗa son Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zuciya tare da kuma kalman tauhidi a rai a harshe idan mutum yana faɗi lokacin da mutum yake cewa la ilaha illallah ya zama da gaske yake yi ma'ananta tana shiga zuce shi da yawa wani lokaci za ga wani kawai ya rike carbi ba sai yi wani haka ya jawo sai ka ji suruf suruf suruf suruf sai ƙara jawowa sai suruf suruf suruf da za ka tambaye mi kace ko yau haka muka yi da wani inda kawai shi da yana yana zaune gaba eh surub ya jajjawo kawai sai nace wai to to me kake ta yanzu me kace yace a tar nace yanzu tsakaninka da Allah in kai wannan surub din duk waɗannan da kai haka haka ka ce wani abu shi fa so ake in kai tazwihi sai ka sai ka sai ka sai ka sa abun nan a ranka kana cewa subhanallah kuma kana ji a ranka Allah subhanallah din ne alhamdulillah kana cewa kuma kana jin kana ƙara gode ma Allah amma kana surub surub surub abun nan sai ce shi fa ba ta wannan magana ake ba shi jiya ma mafarki yayi na ce mafarki ka shiga aljanna ya ce a shi dai wallahi yayi mafarki yana shan hura <laughs> kaji kaji da shi sun nuwa ba sa mafarki sai dai sun sha hura inna lillahi <laughs> wai shi duk wannan magana da nake ba ita ce gaban shi ba wai shi wallahi jiya yayi mafarki yana shan hura da haka yi shi kawai shi magana ya za ya sha hura <laughs> ya ce to bari in ga wa dan uwanka ya ji ba Eh? ba dan uwanka bane dan uwanka ne to zan kawo shi eh? yace yace wai <laughs> yace wallahi shi wai duk wannan magana da nake bai wai ta shi ba ita ce gaban shi ba wai shi maganar carbi shi kawai kyale shi shi wallahi ba wannan ce gaban maganar shi ba wai wallahi je shi yayi mafarki kawai da shan hura saboda haka <laughs> shi yanzu kawai inda za a yi sha hura kawai <laughs> na ce to kai tunda baka mafarkin aljanna sai hura to ga kudu da ce ku je ka shawara kai ka ka shawara tun da kai makon kai bacci ka rika farki za ka shiga aljanna idan warki ka shawara illa lillahi kai inda ka ji dan uwanka ba dan uwanka bane ko in gaya mai ta ka kun kore shikenan to kai gaskiya ku kore ka wanda bai mafarkin abin da ya shiga sai dai mafarkin ya sha hura kai ainihin hawa malam tun da suka gane hura mun bane wallahi <laughs> to wai warki mutum ya rasa mafarkin da zai walawi da gaske fa nike walawi wallahi da gaske nike yi ta yi shi wallahi ba farki shi abin da ya dawai kawai dawa ne ba da yake saboda jiya da daddare ya yi mafarki yana shan hura saboda sau da ka shi maganar wai tasbihi wai maganar wadda Allah kyale shi kawai jiya mafarki ya warki ya sha hura ne kawai shi hura zai sha ai gaskiya hura ke shi zuwa canza mata suna mai mata fasali daban Ida wanda suka gane wurashe yasa ina abin bane wallahi to sau da haka babu wani abu da za ka riƙa yi irin wannan ka riƙa sakin abin nan kawai tasbihi ka riƙa jan carbi wani in ya kama carbin sai ta ka rasa me yake cewa wani da hannun ne sai ka yana haka kawai yana haka yana mi kake cewa mi kake cewa baka cewa ko mi kana walar da kanka ne a banza to suwana suwana suwana to kaji suwala Eh, suwana suwana eh, eh. to ai kaga dai ba tasbihi ake ba za ka yi kowane da lumfashi tsakanin shi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kowane da lumfashi tsakaninsa ba a kai ta su su su su kawai kamar kana fito ba daidai ba ne haka bana ba wasa da sunan Allah ne in za ka yi tasbihin nan tsaya ka yi sosai shi yasa aka baka dama in kana da uzuri yi goma ma kawai kai ka. in baka da kuzuri ka yi gashi dan in ba za ka iya ba kuma gara amma kai ta wani su su su su sai ya wani jan carbi haka kuma ya wani haka haka haka haka ya mutsu mutsu kawai da yatsu mi ka ce ba ta kai ba saboda mu kiyaye waɗannan abubuwan nan dole in kana yin tasbihin nan ya rika haɗuwa da abun nan ɗinka wasu malaman cewa suka yi wanda yake tasbihi ya ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ya ce baya bin su a hankali yayi tunani a kansu kamar mutumin da ka ba gwada ne ya rufa sai ya rike gezai ya rika jan shi a ƙasa yana tafiya ga sanyi na? <laughs> yawa ɗan barno kaga ɗan barno ma ya gane ina malan sani kai bacci ne to mutum ne ka ji sanyi ya kai sanyi sai ka ɗauki gwada ka ba shi don ya rufa to mu ce tun da wasu matasa yanzu ba san gwada ba sai ka ɗau bargo ka ba shi ya rufa da ka ba shi bargo ya rufa kawai sai ya riƙe can ƙarshe wajen igiyar nan ya riƙa jan bargo a ƙasa yana tafiya bargo ya yi amfani ya yi mai maganin sanyi to shi ne suna kai ta faɗin suna Allah ba ka tunani a kan shi baka kallon me kake cewa kawai kai ta wani zaba-zaba da harshe kawai kana faɗi kamar wanda aka ba mayafi ne ya rufe sai bai rufe ba ga masifar sanyi sai kuma ya ja mashafin a ƙasa suna tafiya yana jan shi a ƙasa ko kuma mu bada misali da zamani a ce an baka ana ruwa aka baka lema sai ka naɗe ta ka matse da wannan ledan kana tafiya ruwa na ma kaka ga leda kana riƙe hannu kana dogarawa ga lema a hannu kana dogara kana dogara wannan kotu a ƙasa na'am ya hukace ma ko shi kama fi gane kenan to ka gani to kama haka ne walaysa tauhid mujarradu iqrarul abdi bi annahu la khaliqa illa Allah ba tauhidi bane wa kawai ya ce wai ba mahalicci sai Allah ba haka bane ba shi kadai bane wannan wasu ma sun yarda da wannan sun yarda da haka a ba anna ba wa anna Allah rabbu kulli shay ko kuma Allah shine ubangijin komai wa malikuhu kama qala ibadul asnam kama yanda masu masu bautan gumaka kama kana ibadul asnam muqirrina bidhalika kama yanda masu bautan gumaka su ma sun san wannan bidhalika wa hum mushrikuna amma duk da aka mushrikai ne su bal tauhidi ya yatadammanu mahabbatallah amma tauhidi ya tattaro maganan son Allah tabaraka wa ta'ala wal khudu'u lahu wadh dhul kankan da kai zuwa ga Allah da mai da kai ba kowa ba wa kamalul inqiyad li ta'atihi sannan ko mutum ya sallama sosai cewa zai ma Allah biyayya wa ikhlasul ibadati lahu kuma sannan zai tsarkake duk ibadar da zai zai saboda Allah wa iradatu wajhin ku jefa ta waje kawai ku cire ta daga wurin kawai ku je hoton nan wajen ai boye ta mai ita ita ta damu mu ko ku nemo ta da za ta dame mu to a tun azu take yi mai ita ba ya ji ba wa ikhlasul ibadati lahu wa iradatu wajhihi wajhihi al'ala da kuma neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki mutum ya zama wannan ay bi jami'il aqwali wal a'mal kun gani duk ayyukan sai ya zama gaba ɗaya kenan mutum yana neman yadda Allah da ayyukan shi duka al'amal wal aqwal da maganganu duka kowane sai ka yi shi kawai dan Allah dan neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala wal man'i wal ata idan zaka bada ko zaka hana ya zama dan Allah ka bayar komi wal hubbu in zaka so dan Allah kake so wal bughd in zaka ki mutum dan Allah ka ki shi ma hulu baina sahibihi wa baina al asbab da'ya ila al ma'asi sannan mutum ya rika kin duk wani abu wanda in mutum yana yin wannan zai tare tsakanin shi da duk wani abu da zai sabbaba shi wajen yin sabo wal ishar wal alaiha ko dogewa kan zunubin idan mutum ya sa wannan da kyau zai tare shi ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya san wannan to shine ya gane maganar manzon Allah da yace inna Allah harrama 'alan nari man qal Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ma wuta duk mutumin da yace la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah yana neman yadda Allah duk mutumin da yace la ilaha illallah saboda neman yarda Allah ba dan wani abu yake so ba dan wani abu na bukatar duniya ba yake ya faɗi wannan to wannan shine abin da za ta yi ma amfani wa qawluhu la yadkhulu nara man qala la ilaha illallah da kuma maganar manzon Allah da ya ce wanda duk ya ce la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba to ma'anan da gaske yake yi ya gamsu kuma dan Allah yake faɗi dan Allah zai yi dan Allah yake bari to ma ja'a min hadha ad-darb min al-ahadith da abin da yazo a irin wannan nau'i shine abdar ba duka bane wannan irin kalan waɗannan hadisai wanda suka zo can wani wuri allati ashkalat ala kathirin minan nas wanda da yawa wannan hadisan sun yi ma mutane rikici ba su gane su ba hatta zanna ai minan nas hatta zanna ha ba'dhum mansukha hawa suka dauka ko hadisan an share su ne kuma suna nan wa zannaha ai ba'dhum ai wannan qilat qabla wurudil awamir wan nawahi wa istiqrar shar'i wasu kuma suka ce a'a su suna ganin hadisan sun zo ne kafin a bada umarni a ce a yi kaza ko a bar kaza wastiqrari shar'i ko kuma lokacin shari'a bata tabbata bayan kuma dukansu ba haka bane wa hamalaha ba'dhum wasu kuma sun dauke ta ala naril mushrikin wal kuffari akan maganan wutar da ake nufi wutan da kafirai za su shiga ko ko mushrikai ba su bane wa awwala wa awwala ba'dhum ad-dukhul bil khuludi wasu kuma suka fassara shiga wutan suka ce a ana nufin wuta wadda mutum ba zai dawwama ba amma za a iya shiga a fita kuma ba haka bane wa qala al ma'ana la yadkhuluha khalidun ba zai shige ta ba wai a ce har abada wa nahwu dhalika min at ta'wilat al mustakriha da wurin wannan dai na tawiloli da aka yi abin kyama wanda ba haka bane wa shari'u salawatullahi wa salamuhu alaihi shi ko mai shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al dhalika hasilan shi bai sa wannan ya zama za a same shi ba min mujarradi qawlil lisani faqat da tsuran kawai an faɗi da harshe saboda haka ce in an faɗi an yadda ba tsuran faɗi ba ai wannan kai ma na faɗi ai wannan ba fa inna hadha khilaful ma'lum bil ittirar min dinil islam wannan abu ne wanda ya saba ma abin da aka sani kuma abu ne sananne a ka'idar addinin musulunci duk abin da mutum zai yi zai yi saboda Allah ne fa innal munafiqina na bi alsinatihim ai munafikai ma na faɗin kalmar shahada da harshen su amma za ta yi masu amfani tunda ba su yadda ba wa tatal jahidina laha amma kuma suna karkashin za a hada su da wanda kwata kwata ma basu yarda da ita ba duk da suna faɗi munafukai amma ba za ta yi masu amfani ba in an je lahira za a hada su da wanda ma basu yarda da ita ba kwata kwata fi darkil asfali minan nar a can gidan ƙasa na wuta adana Allahu jarana fala budda min qawlil qawl qalbi wa qawlil lisan dan haka idan mutum ya faɗi kalman shahada to dole sai ya faɗi da harshe kuma zuciya ma ta yarda ya karba wa qaulul qalbi shi ko maganan zuciya ya tadammanu ku ji inda ke da wahala ya tadammanu min ma'rifatiha wa tasdiqu biha wa ma'rifatu haqiqati ma tadammanatu to wannan fa shine wahala ku ja layi wurin dan kowa ya san yadda zai yi faɗin kalma abinda ake cewa zuciya ta gane kalman shahada ya tadammanu ma'rifatuha ɗaya kenan ya tattaro mutum ya san kalman wattasdiqu biha ya gazganta ta ya san ma'anarta kenan ya san me ake nufi wa ma'rifatu haqiqatu ma ma haqiqata ma tadammanatu sannan ya san haƙiƙanin abin da kalman ta tattaro minan nafyi na korewa abin da zai kore ya kore wal ithbati da abin da za a tabbatar kuma a tabbatar wa ma'rifatu haqiqatil ilahiyya al munfiya an ghairi llahi al bihi allati yastahilu thubutuha li ghairihi sannan kuma mutum ya san haqiqan ilahiyya almanfiya an ghairillah wanda aka kebe aka kore ta ga duk wanda ba Allah ba ba za a yi mai ba almuktasa bihi wanda take banta ga Allah kadai za a yi mawa allati yastahilu thubutuha li ghairihi wanda ba zai yi a tabbatar da ita ba ga wani Allah sai ga Allah kawai kun san har littafin muka karanta nan cewa la ilaha illallah ma'anaha ko sannan bayan haka nan wa menene wa shurutuha wa muqtadiyatuha abubuwan da take ne wa waqiduha da abun da ke kore ta duka an karanta littafi akan wannan to wanda ba a yi da shi bai ko ya nemi karatun nan naga sun buga shi har asidi la ilaha illallah an yi saboda haka ka nema ka ji da kanka ka tsare waɗannan abubuwan nan ka san ma'anan nan sosai shine fa'idar da za ta yi ma mutum wa qiyami hadha al-ma'na bil qalbi sannan kuma wannan zuciya ta zama cikin ma'ana ya zama ta gamsu cikin zuciyar mutum ilman wa ma'arifatan wa yaqinan ya zama na mutum ya sani ya tantance menene ita ya gano ta bayyana da boye abin nan ɗinta ciki da waje sannan wa yaqinan kuma ya gamsu da ita wa halan sannan kuma a halin da ake ciki ya gamsu da diya da take duk abin da ke karkashin ta ya sani wa ma yujibu tahrimu qa'ili halan wannan shine wa halan ma yujibu tahrimu ha ala nar to wannan tabbas shine abin da zai sa wanda ya faɗi wannan kalma ya zama ta kare shi daga shiga wuta wa kullu qawlin rattaba shari'u ma rattaba alaihi min athawab duk wani magana da mai shari'a ya kawo ya ce in an yi za a samu lada fa inna ma huwa qawlu tam magana ce cikakka wanda take ba guntu bane ka san mananta dole ka sani ka qaulihi man qala fi yawmin kamar da aka ce wanda ya faɗi a wani yini ya ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗari huttat anhu khatayahu an zubar da zunubansa zunubansa gaba ɗaya an yada su aw ghufirat koko an gafarta masa zunubuhu walau kanat mithlu zabadil bahar ko da sun kai kumfan teku ti yawan zunubin nan in an kace subhanallahi wa bihamdihi so ɗari a rana to an yafe ma wannan yanzu inda mutum yana da tunani musamman waɗanda za a ce mutum ya fara yin furfura za a yi sallah asuba kawai ba wani abu ke gaban ka ba babba a ce ka tashi daga wurin nan baka samu kai wannan subhanallahi wa bihamdihi so ɗari ba minti nawa zai ɗauke ka to amma wani da an sallame daga sallar nan yanda ka san an saka mai basilla kawai sai ya tashi mata a cikin gida suna sallar su ba wanda ke jiran su ba inda za su to ba za su yi wannan ba cikin inda suka yi sallah walaysa hadha murattaban ala mujarradi qawlin lisan wannan ba tsuran harshe ya faɗi ba a'a sai ka rika tunani na'am man ha bi lisanihi ghafilan an ha. wanda ya faɗe ta da harshe bai san ma'anan ba mu'ridan an tadabburiha bai koma yana tunaninta ba ya faɗi dai yana ta faɗi walam yuwati qalbahu qalbuhu lisana zuciyar shi ba yi daidai da harshe ba yana faɗin wannan da baki harshen shi na tunanin wani abu wala a arafa ha bai san matsayin ta ba wa haqiqataha da yadda take rajiyan ma zalika thawabaha amma yana son ya samu lada duk da haka dai ya zauna ya yi ta yi ga akwai amfani ya zauna yana ta subhanallah subhanallah bai san ma'anan su ba amma ya zauna yana ta yi alhamdulillah khuttat khatayahu bi hasabi ma fi qalbihi to za a kankare mai zunuban shi gwargwadon abin da yake zuce shi ya zauna ya ce saboda Allah zai yi abun nan bari ya zauna shi kada ya tafi wani wuri bari ya zauna shi ma ya samu ya danyi wani abu ya dan yi tasbihi ya dan yi kaza ya rika karanta wasu addu'o'i ya yi ta yi gwargwadon abin da ke cikin zuciyar shi na tunani game da Allah gwargwadon yadda zai samu lada haka ga wannan ma ya kamata mu gode ma Allah da ya mana wannan babbar kyauta fa innal a'mal la tatafadalu bi suwariha wa adadiha ayyuka ba suna fifita ba ne ta hanyar yanda aka yi su ko adadin su wa inna ma tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub suna bambanta ne da fifiko wajen samun lada gwargwadon abin da ke cikin zukata gwargwadon yawan abin da ke zuciya na sanin Allah da son Allah gwargwadon yadda za a samu abu fatakuna suratul ne ai wahida ana iya yin aiki guda biyu irin kalar su guda daya wa bainahuma tafadul kama bainas samai wal ard amma sai a samu fifiko kamar tsakanin sama da ƙasa warajulani mutum guda biyu ya kunu ai maqamahuma fi safi wahidan zai iya yiwuwa su tsaya a sahu ɗaya a sallah mutane biyu ko mata biyu ko maza biyu suna iya tsayawa a sahu ɗaya a sallah suna zaune su tsaya a cikin sahu ɗaya amma bayan ko kuma sahu ɗayan nan da suke sun bambanta wajen lada haka ne ko fi safi wa a fi tafaduli kama baina sama'i wal ard shi ma wannan wa rajulani ne ay fi fi saffin wahid za su iya tsayawa a sahu ɗaya wa salatu salatuhuma ai salataihima kama bainas sama'i wal ard amma tsakanin sallar su biyu fa kaman sama da ƙasa wajen bambancin lada ya ga me ke ne bambanta su ba niyya ba da irin yanda aka yi masallan wa ta'ammal hadith al bitaqa lura da wannan hadisin da aka yi magana allati tu da fi kiffatin wa yuqabiluha tis'a wa tis'una sijillan a ce wanda za a sanya shi a ma'auni amma a kwatanta shi da littafi manya-manya guda ɗari ba ɗaya amma wannan katin ya rinjaye su ai kaga dalilin ikhlasi ne kullu sujillin minha maddal basar kuma kowane littafi iya ganinka fasaqula ay fasakula al bitaqa wa tisha asjillatu fala yu'adhab sai gashi nan fatasqulu al sai gashi ita wannan akati ta yi nauyi su kuma waɗannan takaddu ba su yi nauyi ba aka zo gashi nan fala yu'adhab ba za a yi mai azaba ba wa malumun anna kulla muwahidin lahu mithla hadhihi albitaqa kuma duk ɗaya ne duk mutumin da yake mumini mai cewa la ilaha illallah ai kaga zai samu irin wannan katin wa kathirun minhum yadkhulun nara bi dhunubihi amma da yawa daga ciki kuma za su shiga wutar da zunubinsu walakin sirra alladhi thaqala bitaqa zalika ar-rajul abin da ya sa wannan katin na wannan mutum ya yi nauyi wa tashat li ajalihi asijillat waɗannan takardun su ko suka koma ba nauyi sauran lima lam ya'sul li ghairihi min arbabil bitaqati na abin da wasu ba za su samu ba ko suna da wannan katin me yasa shi ya samu wannan in faradat bitaqatuhu bi thiqali war razana aka ce wannan kati nashi ya bambanta wajen nauyi kuma da tsari da natsuwa wa idza aradta ziyadatal ida ana tsallake ko eh abun nan ba to in kana son karin bayani li hadha al ma'na fanzur ila dhikri man qalbihi ay dhikru ako ila zikiri man qablahu mal'an bi mahabbatika yace ka zo ka tsaya in kana so ka kalli wannan ka kalli mutumin da kasancewa idan kana kana son shi sosai in aka ambace shi zaka je ya cika da son kana son shi sosai wa zikiri man huwa mu'ridun anka ghafilun sahin makshulun bi ghairihi da kuma ka tuna da wanda shi kuma yana sanin kai kana son shi amma shi ba ruwan shi da kai ya shagalta da kai baya tunaninka jin zabar da wa'i kalbuhu ila mahabbati ghairika ya koma duk wani abu na zuciyar shi ba kai yake so ba wani yake so wa a alayka yana fifita ma wani ka hal yakunu dhikruhuma wahid in kai kana tuna su iri ɗaya ne sai da kake son su ɗaya ne ba zai yi ba aw hal yakunu wa ko walidaka alladhani huma bi hadhihi almathaba aw abdaka aw zawjuka indaka sawa misali idan kana kallon wannan da shi wancan da mahaifanka waɗanda kana son su so na gaske ko matarka ko bawanka duk kana son su ana matsaya ɗaya a ce wannan yanzu bawanka ne amma ga shi nan misali wani ya kwace ma ko kuma ya fi girmama wani a kanka da wanda yake ma biyayya za ka zama ɗaya ko ‘ya'ya ne iyaye da suka haife su biyu ɗan da yake kulawa da iyayen ya masu hidima ya masu addu'a ya masu abu duk su suka haifa to ana kwatanta su da wanda shi kuma bai damu da su ba ai su suka haifo su amma a zuciyarsu son da suke masu iri ɗaya ne abadan ko tunawa ne in sun ga wannan bai dawo ba wancan bai dawo ba ba suke fara tunawa su ji damuwar rashin dawowar shi to amma ba su suka haifo shi ba to kenan ka ga ashe lokacin da mutum yake yin abu tare da kuma yana tunawa da wanda yake mawa kamar misalin bawan da ke bauta yana tuna Allah yana ji yana ji a zuciyar shi ya bambanta nesa da wanda yake yi bai ma san ina yake tsaye ba bai san komi ba Wata amal ma qama bi qalbi qatilil mi'a ka kalli maganan nan mutumin nan da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ai kaga da ya kashe ɗari ba ɗaya ba abin da ya sa shi tunanin abin nan banda maganan imani da tuba ya tunanin ka ya kamata fa ya bar wannan mummunan ɓanna bari ma ya tuba da ya je ya ji wani zai toshe mashi kofar tuban sai ya ce to in kofar tuba ta, toshe ai ba amfani kenan bari ya ƙara da ɗaya ya cike ɗari ya fito ko amin wannan qatilal mi'a min haqa'iqil iman allati lam tashghilhu inda siyaqi an sayri ila ila alqarya lokacin da ya kashe na ɗarin ya samu wani ya ce mai eh zaka iya tuba amma fa sai ka bar garin da ake banna ka koma garin da ba a banna sai kama hanya ya tafi kawai bai tsaya wata wata ba domin yana da gaske yake yana Allah yake nufi inda ba haka ba sai ya zauna ya ce garin da nisa wa hamalatu ay ko eh, ay an sayri ila ila alqarya wa hamalatu wa huwa fi tilka alhal ala an ja'ala yanu'u bi sadrihi kuma ta sanya shi yana cikin wannan halin har yana jan kirjin shi lokacin da zai mutu yana ƙara jan kirji don ya matsa a wancan wurin da ya zama dai inda aka ce ya je din ko ba zai iya kaiwa ba ya fi kusa da wurin wa yu'alij sakaratil maut a lokacin da yake fama da magagin mutuwa fa hadha amrun akhar wa imanun akhar kun ga wannan wani al'amari ne daban kuma wani imani ne na musamman wala jurma babu ko shakka ba abu bane sabon? an ulhiqa bil qarya a saliha sai aka hada shi da wannan garin inda aka ga yana zuwa saboda manufar shi wa ju'ila min ahliha aka sanya shi daga cikin mutanen wancan garin domin ya niyya shi mai kyau ce kaga niyya tana bambanta kenan wa qaribun min hadha ma qama bi baghi kuma kusa da wannan aka yi magana wannan karuwan da ta shayar da karen nan ai babban manufar da ta kalla Allah ta kalla wasu suna iya su shayar in ba su nufi Allah ba ba za a samu wannan ladan ba allati ra'at dhalikal kalb wanda ta ga wancan kare wa qadish tadda bihi al-atash ruwa ta dame shi ya kulu thara yana ta cin yayi kasa fa qama bi qalbihi dalika alwaqt ya tsayu ay fa qama bi qalbiha dalika alwaqt ma adam alala ta shiga cikin zuciyarta ta tsayu da ranta saboda zuciyarta ta yi niyan ta taimako saboda Allah duk da bata da abun ɗiban ruwa bata da abun hidima wa adamul ma'in ba mai taimako mace da shiga rijiya ita kadai ba ƙaramin aiki bane sannan wa adami man tura'ihi bi amaliha kuma ba wanda zai ganta ta yi balle ta ce saboda wani ya ce ta burge ne ta yi haka ne ko duk da aka ta tsayu kama bi hamqama ai ma ma hamalaha ala an qarrarat ai bi nafsiha ko ai fi nuzulil ba abun da ya jata sai kawai inda ta sa kanta ta tsira ta sa kanta tunanin ta shiga cikin wannan rijiyan wa mil alma fi khuffiha da kuma yadda za ta ci ko wannan ruwa a takalminta ta ɗebo walam ta ba bi ta'arridiha hali talafi bata ma yi tunanin ko ita in ta je wurin ta faɗa rijiyar ta nutse ko ta wani abu duk ba ta wannan tunanin ba mata wadi o hali hadal makhluk sannan ta zo ta nuna wannan abun halitta duk da ba a ma son shi ko aje shi a gida ba a so amma halitta Allah ne ita kawai ba ta da manufa sai ta taimaki karen nan alladhi jarat adatun nasi bi darbihi wanda dabi'an mutane ma sun ganshi su dauko dutse yara suna ganin kare su ce ga kare ga kare ka kikim kikim kikim ya ce ya falla da gudu amma ita yanzu da abin da ba a so ne in an ganshi bugun shi ake amma da ta tunanin yanzu bukatar da ake da ita taimake shi ta taimake shi fa amsakat lahu al-khuffa bi yadiha ta dauko takalmin kuma cike da ruwa ba aje mai tai kasa ya sha ba rikewa tai a hannun ta bashi har ya sha ya koshi karen nan ai wannan aiki ne hatta shariba min ghairi an tarju minhu jaza'an wala shakuran har ya sha ruwan nan ya koshi kuma da gani ai kaga dai kare mi zai mata bata nemi wani sakamako wurin shi bata yi kuma haka koyan adam yanzu haka ko wanda zai zo kawai ba a tsammani ya dauki wani abu ya je ma wani ko ya taimaki wani bai tunanin komi bai da wani abu kan wannan sai dai Allah ya bashi lada saboda haka waɗannan da wannan tunanin fa ahara qad anwara hadha al-qadri min at-tauhid ma taqaddama minha min al-bagha'i wa ghafara laha naka wannan hasken da ta samu na tauhidi da ta yi don Allah saboda Allah ta yi sai ta samu wani haske wanda hasken nan da ya shiga sai da ya ƙone zunubin ta gaba ɗaya na karuwancin nan da ta yi dalilin wannan tauhidin wannan ke nuna kalmar shahada mahimmancin ta ba karami bane tana ƙone duk wata ɓanna in mutum ya yi ta da ikhlasi za ta goge duk wani abin da ya na laifi shi yasa ma idan mutum ya zo ya musulunta yana faɗin kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shikenan daga nan sai a ce al ya jubbu ma qablahu wannan musuluntan da yayi ta kone ta goge duk abin da yayi gabanin wannan saboda girman kalman to mutumin da ke ciki ka ko ba zunubi ai sai ya yawaita ta saboda ta daga mai daraja saboda ma'auninsa ya nauyi shine makasudin abu in ma ka samu aljannan to ka samu ta sama in ma ka samu aljannan to ka samu abin da zai sa baka gidaje estara ma a kara ma wasu in ma ka samu aljannan gashi nan dai duka an karama ma daraja an kara ma wani abu kafin ka samu kuma ga abin da zai kara ma ma'auni wanda in an sa nan take da an sa zaka ga kafi kowa ka samu ka samu gida babba saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen fahimtar waɗannan abubuwan saboda haka wannan shine fa hadha fa hakadha al-amal to kun gani saboda haka ne ayyuka su kansu wal ummal inda Allah haka ayyuka suke haka masu aikin ma sun bambanta aiki ya bambanta a wurin Allah masu aikin ma sun bambanta wal ghafilu fi ghaflatin min hadha al-iksir al-kimawi hakanan alladhi idha wudi'a minhu mithqala dharratin ala qanatir min nas ay eh? min nas ko oh, min nas ya kuje eh ko ay na ko eh babu babu naka ne asalin ko min nuhas ne kaga ya share nan min ne min nuhasin ko min nuhasil amal qallabaha dhahaban wallahu Ya yace kama haka ne wanda ya gano wannan ai zai iya gano cewa akwai ayyukan da zaka yi yan kaɗan su maida ma aiki babba yace wanda zai gane wannan wanda ya shagala bai gane wannan ba to ya lura da wasu karin dafi da ake yi na chemicals da ake ɗauka a sa su wanda in aka sa su a cikin wani dan abu aka dan dauki digo kaɗan aka diga a cikin wani abu na kimiyya sai ya juya abun aka dauka aka sa a karfe sai ya wanke karfen ko aka dauka aka sa a cikin wani bakin karfe sai ya wani abu daban a canza mai kala ai ko mata ma sun san wannan su ne masu kafi sanin wannan akwai wani abu da suke sa wanda ba a ya ma sunan naman tabun ya sunan shi akwai wani chemical da in an yi juice ko an yi kunu ake ɗauka dan kadan wurga ciki eh banda ba flavor ba akwai wani shi zaki gare mai zaki ne eh sikarin yawwa baraka wannan sikarin sikarin sikarin ai su mata yanzu da sun dandana suka ja abun in akwai sikarin ciki za su ce kakkasha akwai sikarin a ciki to ai dan kada ake sa amma sai ya mai da abun ya wani irin zaki na fita hankali ko to me yasa ya dan kadan din nan ya mai da abun ya zama ba chemical bane wani chemical ne ake dauka dan kadan ne a wurga shi a cikin abun sai ya mai da abun ya wani irin zaki na musamman to kama haka ne akwai ayyukan alkhairi wanda 'yan ƙanana ne saboda kyan su mutum ya yi su saboda Allah sai su mai da aiki ya zama babba to in a kimi baka gane wancan ba ka dawo a wannan kimiyyan ka gane yadda za a ɗauki su karin ɗan ka na ɗauka a saka shi cikin wani abu a saka shi a cikin abun nan bane ko kuma abu mai ɗan ƙarami saboda wari wanda ya chemistry ya sani phosphorus acid idan aka ɗauko shi aka sa shi a wani wuri duk sai ya ɓume wurin nan wanda bai san wannan ba to in ƙaba ƙauye ne ya koma ya kalli dungen kwai ehe kwan kaza wanda bata yanke shi ba ya dade ya dade da ruwan nan ciki a fasa shi kaje yadda zai bome wuri da wari to amma ai dan kadan ne in dan girma ne ya za ya wuya wannan to wanda ya san chemistry kuma ya je ya kalli wannan chemical wannan phosphorus acid suke ce mashi warin daga rai masifa shi ta kai masifa na ammonia ne ko ya sunan shi ammonia ne to shi to warin shi dan kadan amma ga warin koyina shi yasa mamu littafin da aka karanta goron sallah kikino aka ce mai alexir ake abun nan dinsa wannan abu ne kara ibnul qayyim ne littafin ibnul qayyim ne aka tace aka abun nan dinsa ka karanta saboda ka alkimawi alladhi idha wudi'a minhu mithqalu dharra idan aka dauka aka dauka aka sanya shi min qanatir akan wannan akan qanatirin nuhas da abun nan dinsu nan abun nan ne zai sa abu ya zama ya ya ya bata su a wannan lokacin shi kaɗai zai ɓata su sai ya zama ya juya shi ya canza masa wani abu ya canza zinariya in ana so a wanke zinariya a ɗan ɗauko ruwan kaɗa diga mata sai ya koma da ita fes ta koma ta yi kyau to haka nan ake so mu ma yanzu mu samu ayyuka a irin waɗannan shekarun musamman in dai mutum ana ce mai da a cikin shekarunsa in dai akwai da to ka samu irin waɗannan ayyukan da za su zama kamar iksir ne su za ka ɗauke su ka yi ɗan ƙanana amma Allah ya baka lada mai yawa kamar yadda wannan kemikal din dan kadan ake diba diga a wani wuri sai mai da abun ya zama da yawa ko mai da shi ya zama ya kewaye ko ina yanzu dai ka nanzir ba karamin yawan abu za a yi ba dauko shi ko daidai da girman sirinji ne a fesa a cikin wannan abun baka ji shi ba kuma baka ji ka nanzir din nan ya taba wadannan abun ba haka ne ko to kaga kemikal ne shi ma wani iri da ake abu nan da shi to haka da haka yadda mutum ya san an sa waɗannan abun suna tasiri to haka aikin alkhairi yan kaɗan ɗin da ake magana in mutum ya yi su saboda Allah waɗanda an tato su kuma littafin bai ba mu wahala ba duk sai da ya tato mana waɗanda zamu mu riƙa yi don samun wannan abu Allahumma illa sadda za a yi kaki zuwa in baka ga dama ba domin wasu ba dama ce ba sa samu ba ganin dama ce ba sa yi to wannan shine kawai amma in ba haka ba malamin ya gaya ma ga yadda za a bi kuma ya biya kawo ma ga abubuwan nan saboda haka wannan shine muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wallahul musta'an intaha wannan duk maganan nan tun daga can maganan ibnul qayyim ne cikin madarijus salikin libnul qayyim sannan wata hadhibu madarijus salikin li abdul al azwi dukkan su wannan suna nan yanzu kuma suna samu wanda ke so sai aika to yanzu insha Allah za mu fara daukar al'amalu thani in qaddara Allahu lana baqa daga cikin abin da suke sa ma'auni an yi maganan kalmar shahada an yi magana abun nan din saboda haka na sani na biyu shine kyawawan dabi'u muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da kyawawan ɗabi'u dan tsarkin sunayensa na tafi bi hada na'am na'am eh in ya ƙara kwanciya kawai ba sai ƙara yi ba mine ne wahala Allah ya ba su mafita ta akwai ɗan wansu da aka kama su ta Allah sa su yarda Allah tabaraka wa ta'ala mace to dan uwan su kace mace amma to yan ko ma mace ko namiji an kama masu dai wasu da su da yan uwan da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita muna fata Allah ya tsare mu daga waɗannan fitintunu ko da sai da na ji an yi magana aka ce jiya can katsina sun je sun shiga birci kuma wai sun aiko ga su nan za su shiga kurfi local government duka waɗannan abubuwan malam musibu ne babu iyaka ba sa ma jin tsoro ai kowa suke ce ma za su zo kuma su zo din su jima mutane ba komai ba na'am daga nan ta ce ba haka ba ne to allah dai kyauta wata musunta inda ya riga ya faru an kama wasu ai baya da zai allah dai so gaji allah ya ba mu mafita wa alaikum salam eh wancan iya ce subhanallah ai kari ma yi da yawa an ce subhanallah sai ce subhanallah wa bihamdihi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 ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين